yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis 24 ko da biyar 25 to 25 ga watan bakwai ko hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 yau din ita ce ranar 16 ga watan biyu shekara ta 2023 allah tabaraka wata'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaji ahli sunnati wal jama'a taib idan ba a mance ba da wannan shine darasi na 77 ko shine na ƙarshe ko to karatun da tafiyar hawainiya yake baya sauri amma Allah sa ana ganewa darasi na saba'in da bakwai wa min bayan bagi an ya tarabba alaihi shabil muslim a bi daga cikin abin da ya kamata a zaunar da matashi ko matasa a yi musu tarbiyya a thiqatu bi nasirillahi amincewa da yarda da nasara Allah abin da ake yi din nan ba wai yana tafiya ba ne haka nan akwai nasara tana zuwa kada mutum ya ga ya buga ya buga ya buga ba nasara nasara tana hanya idan mutum ya amince wa nasara Allah to za ka same shi da ƙarancin gaugawa an gane a baya an tarbiyyanci matasa kada su yawaita gaggawa ko ba ka ba mutum ya ga yayi yayi abu bai samu nasara ba <clears throat> ɗazu nake jin wani ya gama jami'an najeriya shekara bakwai ya shiga jami'a ya gama shekara bakwai bana ƙarshe da bai yi haƙuri ba da ya zuciya ya bari shekara hudu ake gama jami'a amma ya shekara bakwai ai na buzu ya ce nigeria garin dadi <laughs> a to shi ne bada shekara bakwai ya gama shekara buka yana murna kuma ya zo ya sabis shekara ɗaya bayan nan ya ta nema aiki mu yi haƙuri daga cikin abin da za a tarbiyyantar da matasa a fiƙatu bi nasirillahi azza wa jalla wal yaqinu bi wadihi da sakankancewa da alƙawarin Allah sakankancewa idan Allah ya alƙawari ka yadda kawai haka yake ka yadda zai zo ana ganewa ai kana iya gano wannan ka koma farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam shine musulmi guda wanda Allah ya aiko haka ne ya zo matarsa ta karba suka zama su biyu abokinsa ya karba suka zama su uku wanda ke wajensa ɗa gare shi kuma ƙani gare shi aliyu na abi ɗalib ya karba suka zama su hudu ko ba haka ba a wannan ranar ma sai da aka samu suka karɓa da jarabawa ta taso su a gaba to sai da wasu suka kai suna ganin wai anya kuwa wai yaushe Allah zai taimake mu mata nasurullahi sai da ta kai ana tambaya wai yaushe ne abin zai dan juya ya jama'a dole zamanto mutane mun samu ƙini cewa Allah zai dafa mana madi sharaɗi dole ya zama Allah ne a gabanmu dole ya zama mai Allah ne a gabanmu eh an gane an fahimci magana ko in buɗe ta sharaɗin da zai sa Allah ya bamu nasara ya zama Allah ne a gabanmu ba tuwon mu ba kun bayanci magana idan tuwonka kake gyarawa da sunan musulunci ni ma tuwona nake gyarawa da sunan musulunci ni da kai mun san makaryata ne mu ba addinin ma muke ba bare mu nemi Allah ya bamu nasara kun bayanci magana ina yi ne don abincin gidana kai ma kana addini ne don abincin gidanka to muna wa kanmu ƙarya maganar taimakon Allah babu amma idan ya zama don Allah kake ni ma don Allah nake Allah kake nufi ni ma Allah nake nufi shi ma Allah yake nufi ita ma Allah take nufi to wannan Allah zai kalla sai ba mu nasara jama'a kuna gane magana mu yadda cewa nasara za ta samu bana baɗi gobe jibi Allah ya san lokaci amma mu yadda za a samu nasara yanzu wani sai ce yaushe Najeriya za ta gyaru eh tun da aka haife mu idan aka kawo wutar lantarki sai mu ihu mu ce nefa ko ba ka ba muna sa ran in mun girma ko kafin mu girma wannan abin ya wuce malam yau ƴaƴanmu sun zo sun tadda wannan ye an kawo ta Allahu akbar Allahu akbar shekara sama da talatin abu ɗaya bai canja ba haka ne ko to ina gaba ran da Najeriya za ta samu wuta ke. eh ko za samu <coughs> akwai ran da Allah zai ba mu nasara duk wani abu da kaga ana shan wahalarsa akwai ranar da Allah zai kau da shi idan da za mu yi haƙuri mu yadda cewa mai a fiƙatu bi nasirillahi azza wa jalla sahabbai su sun yi nasara akan wannan a lokacin da za a yi ɗaya daga cikin yaƙoƙa idan zan tuna ko abdullahi ɗan rawaha da aka ba da shawara a koma wajen annabi sallallahu alaihi a ƙara mana yawan soja wannan fada ba za mu iya ba yace mutane ku saurara inna la nuqatilu a ada'ana bi quwwatin wala bi adadin inna ma nuqatiluhum billahi mu fa ba mu yaƙar maƙiyinmu maƙiyanmu don muna da yawa ko mun fi su yawa wannan bai cikin sharaɗi ba ma yaƙan mu don muna da makami ko don muna da yawa ko don wani dalili muna yaƙar su ne domin sun taba Allah mu Allah yana cikinmu. in ko Allah yana cikinku ko mutum ɗaya ne Allah na tare da shi sai ya samu nasara ya janyo hankalin mutane ce inna ma hiya ihdal ne. nasara ce guda biyu a gabanmu, mu man nasru wa imma shahada ko mu samu nasara mu murkushe su ko su murkushe mu mu tafi aljanna wane ne asara ai babu ko yanzu wanda yake cikin irin wannan kasan ya aminta da me da nasarar ubangiji jama'a muna ganewa yau da za a ce maka musulmi su yunkura su kawo wani sauyi a tafiyar da ake a najeriya su yunkura su kawo wani sauyi ya ce ai ba zai yiwu ba idan ka lura ba mu shirya ba ba mu yi kaza ba ce to a shirin daidai ina ake kuma ina aka kai akwai abubuwa da yawa da za mu yunkura za mu samu nasara kuma wa ya ce maka in ka yunkura yunkurin farko baka samu ba shikenan ka daina me yasa ka tafi neman kuɗi yau baka samu ba gobe ka koma ba haka muke ba mutum ya je neman kuɗi yau bai samu ba gobe ya riga kowa fitowa saboda ya yarda cewa zai me to ya aka baka yarda da nasara Allah haka ba cewa musulunci zai sami mai nasara ka samu dattijo ka yi fira da shi wanda aka fara izala yana nan a yau da izala take da shekara arba'in da ɗori idan da an ce masa izala za ta kawo haka shi ma zai musu eh? yau fa mutum yana jingina kanshi da izala ana ture shi yana ni dan izala ne ana a'a eh, ko ba haka ba yana ni dan izala ne ana a'a amma akwai lokacin da baka so a ce kai dan izala ne kana me kana boye boye an samu nasara ko ba samu ba na farko sun samu athiqatu bi nasrillah kun gane magana na farko sun yadda Allah zai bada nasara kuma ba sharadi bane sai kaga nasara ba sharadi bane iya ina annabi ya ga musulunci inda ya gani da idonsa eh na'am iya inda annabi ya ga musulunci ya kai inda annabi ya kama eh wani dan bantale na jaziratul arab wani dan bantale ya kama makka ya kama madina sai ina sai da'if sai ina da'if ib take ga makka eh musuluncin gaba daya bai wuce yankin larabawa ba larabawa ma ba gama cinye su ba domin har zamanin abubakar da ƙarshen zamanin umar kafin musulunci ya je misira da suna an kama misira kaga ko larabawan ba a gama ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addinin nawa duk inda rana da dare ya je sai wannan addinin ya je shi yasa da aya ta zo sai a bambance munafukai da musulmai da annabi salasuma yake cewa ya hangi musulmi suna tsaye da sallah a fadar sarki kisra sai munafukai su ce to ai ma za kala anifa ko cewa kuma kaji wato abin nashi ya wuce nan kai da kake kokarin ka kwaci kanka ma a nan cikin yan uwanka wai amma kai kake magana kisra ta ikon Allah yasu yasu suna dariya musuluncin bai je fadar kisara ba ba a hankadar da kujerar kisara ba annabi ya gani amma yana da asiqatu bi nasrillahi an fahimta ya yadda da alkawarin da Allah ya masa ya ce wannan wasa ya bulugu hazal amur wannan musuluncin sai ya kai ma balagal lailu wannan har. duk inda dare ya je duk inda yini ya je musuluncin nan sai ya je ya je ko bai je ba yau ga musulunci a Najeriya yau ga musulunci a garki garkin Najeriya ga musulunci a mali ga musulunci a china ga musulunci a ghana ga shi a ko'ina ba inda ba musulunci yanzu a duniya wannan shine yadda da mai da nasara Allah amma da sharaɗin don Allah muke bambancin mu da waɗancan su don wa suke yi mu don wa muke yi ba za mu haɗu gaskiya ba <coughs> domin dai duniya eh in aka ɗauko ma'auni tankaɗe mu zai ya zubar ai za ka yi mamaki sahabbai da annabi ya aikin hajji da su duka kwara nawa ne sun kai dubu ɗari biyu ne ka duba tarihi an ce dubu ɗari da wani abu dubu ɗari amma yanzu za a yi aikin hajji inda za a buɗe ƙofa sama da miliyan goma musulmi na iya zuwa sama da miliyan goma masu kuɗi kenan banda wanda ba su da kuɗi idan yau saudiya ta ba da dama kowa ya biya aikin hajji ba wani ƙaidi sai an wuce miliyan goma amma abin da zai baka mamaki me yasa musulunci ya zama mabiyi a duniya ba san ko kuna fahimta na ba saboda waɗanda suke musuluncin su ma akwai ƙura akan musuluncin nasu suna yin kwan gaba kwan baya yuqaddimuna rijilan, wa na ukhra idan da musuluncin za a yi dangas malam za a sha mamaki mun fahimci magana jama'a don haka ya zama da sharaɗi muna yi domin Allah ana fahimta ya zama domin Allah muke yi Allah ya gyara zukatanmu Allah ta'ala ya ce wa inna jundana lahumul galibun lallai rundunanmu ita ce za ta yi nasara ana ganewa lallai rundunarmu sojojinmu malam in dai faɗan da kuke Allah kuke mawa sai kun yi nasara <clears throat> in dai Allah ake mawa wallahi duk yadda za a sai kun samu nasara shi yasa ina yabawa 'yan izala na farkon fari ana ganewa eh ne yau ma ina yaba mu yau wadankar kar ku ta sani gaba eh amma kai ka san 'yan izalar farko idan ba domin Allah suke addinin nan ba malam da tun a hannunsu izalar za ta rushe wannan nasara da ba a same ta ba karka ga wannan nasara da muke a kai yau ka ɗauka aikinmu ne a'a aikin waɗancan ne bayan Allah wanda da yawansu suna kabari a kwanci da yawansu ba su da rayuwa Allah ya duba ya ga da gaske suke yi kuma sun yadda zai ba su nasara mutum a kwace matar shi ya haƙura a kore gidan haya ya haƙura a kwace shagon sai ya haƙura a mai abin da za a mai ya yadda cewa wata rana izalan nan za ta kai inda ba yadda aka iya dan izala a yau mutum yana son ma dan izala ya auri diyar sama ba haka muke ba yau so yake ma a ce wanda ya zo neman yarsa dan izala ne saboda an samu an samu nasara a tafiyar saboda don Allah suke yi wa inda jundana lahumul galibun magana waye wannan magana Allah rundunan mu ita ce za ta yi nasara <clears throat> sannan Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin mun dora wa kanmu wannan in dai masu imani ne Allah ya ce sai mun ba su nasara haqqan alaina nasrul mu'minin sai mu muka kasa samun nasara a yau me ya kamata yi a yau mun kasa samun nasara menene matsala na ji kun yi shiru raunin me raunin imani domin waɗanda Allah ya yi alkawarin taimako su wane ne muminai bai ce wa kana haƙƙan alaina nasirul musulmi ba ya ce haka wa kana haƙƙan alaina nasirul mumini kenan yanzu akwai bukatar mu yi adjust wajen imanin mu dan ƙara motsawa eh mu ƙara motsawa mu gyara imanin mu yanzu inda za a ce imanin yana da matsala sai wannan ya kalli wannan ko ba a yi maka raddi yanzu ba an jima za a koma can ana maka raddi wai ka jima abin da ya faɗa ya ce ba mu da imani kaga ba haka aka ce ba imaninmu yana da mai ko baya da rauni bari mu ba mu misali kila za mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai san zuciyar shi yayi daidai yana bin abin da nazo da shi ɗayan ku bai zama cikakken mai imani sai son ransa yana bi ga abin da na zo da shi yaya muke mu haka ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayanku ba zai cika ba ya zan mumini har sai yana so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa don Allah muna so wa ‘yan uwan abin da muke so kanmu don Allah haka muke fi sabilillahi za ka ce akwai ɗaiɗaiku ko to ai ba a ƙiyasi wa nadiru la yuqas illa nadir wa nadiru la yuqas ba za a auna da yan kaɗan ba a lokacin sahabai su haka suke da gaske hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi annabi sai da ya rantsuwa so uku ya ce wallahi la yu'min ya ce wallahi ba mumini bane wallahi ba mumini bane sai da ya rantsuwa su uku aka ce ya taɓe ya lalace ya shiga uku wane ne ya rasulullah ya ce malla ya amanu jaruhu bawaiqu wanda makwabcinsa bai aminta da makircinsa ba bai aminta bai kubuta daga sharrinsa ba mutumin da makwabcinsa bai so ya san halin da yake ciki kai ya kulla masharri kun gane magana mutum bai ci abinci ba a gidansa bai so makwabcinsa ya sani domin ya san in ya sani kamar ya kai gidan rediyo ne duk ɗaya ne zai tona masa asiri zai fallasa shi zai ci mutuncinsa ya samu mai inda zai zagai yaya muke yau don Allah wannan hadisin wa ake magana in ba mu ba eh wa ake magana idan ba mu ba ne to da wa ake magana ina ga wannan misalin sun isa ko in ci gaba <laughs> ai muna kawo ma'auni ne idan kai kana kallon ashe nan matsalan mu take eh annabi ya ce kaza me yin kaza ya ce ba mumini bane me yin kaza ya ce ba mumini bane ba a cizon mumini sau biyu a rami daya in ko aka ci zai to ba muminin bane da ba a sami wannan damar ba malam mu za a cije mu so goma a rami na a rami mu din dai shekaran jiya abin aka yi mana shine jiya kuma shine yau kun ba mu dau darasi ba kuma idan aka yi maganan ma bata mana rai take yi mu yi addini mun ki mu yi in an faɗa ran mu ya ɓaci shi yasa wallahi ko majalisi kake zuwa bare in faɗa maka wani abu ko majalisi kake zuwa majalisin da za a faɗa maka abin da kai kake son ji wallahi wannan majalisin ba zai ma amfani ba ko ba zai in dai abin da kake son ji ake gaya maka wane da wane ba su kyauta ba wane wato munan mutanen kirki ne wasu ne ba na kirki ba sai rada muka yadda mu ba na kirki ba ne ƙoƙari muke mu zama na kirki ran nan ne za mu kirki amma wannan magana a wurin mutane da yawa zagi ce yau misali za ka yi sai dai yanzu ka zo ka ce duk abin da ɗan izala yake daidai yake yi inda za ka ce ga kuskure ɗaya na ɗan izala sai ci bai zama mai bi ma'ana dai shi ɗan izala bai zunubi ɗan izala bai laifi ɗan izala daidai yake yau fa akwai waɗanda suka naɗa kansu kare shugabannin izala ana gane ba shugaban izala ce wannan shugaba ne a izala to duk abin da aka samu na rashin daidai a wurinsa daidai ne kuma kowane bangare a lokacin da yake kuskurantar da wani bangare kar ma ka shigo da yan dariƙa yan kaza ɗan izala da ɗan izala yana ganin shugabansa na izala na gefen da ya yadda shine muminin duniya ba ka ake ba idan ba shi ya faɗi magana ba ba ta ba kuma duk abin da ya aikata daidai ne don haka ma sai mutum ya yi abin da ba daidai ba sai ya nemo ayar da ya ga ta mai laushi-laushi zai kare kansa da ita ba haka muke ba wannan ko muna so ko ba mu so mutum ne fa zai kira ka wa'azi ina shugaban malamai a ƙaramar hukuma a zo wa'azi a ga mala hasan ce wai wannan matsala ya za a yi da ita tambaya na yake ni ma an ce mishi ya za a yi mun kira mutane wa'azi a zo wajen wa'azi karfe hudu na la'asar ko a yi la'asar a masallacin za a yi wa'azin izala shugaban kungiya na wurin bai fito ba shugaban malamai bai fito ba bangaren agaji yan ɗaiɗaiku wancan ma bai leko ba wanda ma zai buɗe masallacin bai nan wanda baya nan wancan bai nan ƙarshe shugaban malaman nan shi ya sanar da wa'azi amma bai zo ba na ji ku fahimce ni ba mutum ne ya kira ka ka zo ka zauna jama'a ƙara hakuri malamai da shugabanni suna hanya wato ba masu cika alkawari ba ne kuna ganewa ba masu cika alkawari ba ne don haka suka tara mutane karfe takwas za a yi wazi su suka ƙi zuwa sai tara da rabi yanzu wannan magana nake faɗi fa wani yana kalle-kalle duk inda za ka yi ka ɗauka ka kai wa ya ce a cika alkawari eh alkawari menene a wurin Allah abin tambaya ne idan ka ce wa mutane za a yi taro karfe bakwai wallahi jama'a ko wanda za mu je wani jiha babban malami fa aka ce kowa shida na asuba ta mai a wurin saboda nisan jihar da za a don a samu waje da wuri to wasu dai sun yi ɗan yi ƙoƙari 'yan bakwai bakwai da rabi amma jagoran tafiyar wanda malinta ko ka ce malaman dai goma saura ya fito ya ce jama'a na dan makara ku <laughs> eh? to a yaƙuri a ɗan kara ba ni 'yan mintoci in kama ruwa <laughs> eh wallahi jama'a abin yana bani mafaki kuma ko a jikinmu ashe idan muna so mu zama mutanen kirki sai mun koma muna wa kanmu faɗa duk ayar da muka ɗauko mu auna ta da kanmu duk zafinta mu ɗauka wallahi za mu zama mutanen kirki amma idan muka ɗauki aya muka jefa wa 'yan ɗariƙa su ne ba na ƙwarai ba mu ne na kirki malam za mu samu matsala an fahimta ai mu dai baka samu mu da cika alƙawari duk abin da aka hana in ka ɗauko ƙur'ani za muke yi ka ce wa mutane karfe shida sannan ka zo karfe goma kuma kana ganin ba laifi kai ba wasu irin al'umma ne mu eh ko dan kana shugabancin kungiya ko kana shugabancin malamai kai yanzu babu haram a kanka eh jama'a muna gane wannan ka kira taron makaranta iyayen yara da malamai ka ce karfe tara wayan kana masu a zo karfe tara sai dai ka ce takwas ka yi karya, wannan karya za ta sa a zo tara din tun da yanzu ka sha ta karya, eh wannan african time din ko ba haramun ba ne wurin kowa akan malamai fa waye abin koyi eh idan kana da gemu kana da nisfu sak wannan duk ba addini ba ne ka yi ƙoƙari amma sunna kai ai tsara alkawari fa eh ina amfanin gemunka ina amfanin ɗan ka in baka tsara wajibi ba kun gane ko yi misali aure menene shi ƙololuwa ka ce aure menene ai ba dole ba ne mai matsayinsa sunna ne amma riƙe auren fa da tsara matarka da bin dokokin Allah shi ko wannan fa idan ba za ka yi wancan wajibin ba wannan sunan ta faɗi a kanka ka bari ciyar da mata menene tarbiyyantar da ita menene jama'a muna ganewa wannan duk abin da ake gaya mana in za mu zama mumine mu zama kuma idan ana magana sai wani ce wancan wai zamanin sahabbai ne wallahi bai jin kunya sahabbai wai yanzu wannan ai ba zai yiwu ba muna iya cika alkawari muna iya bin Allah idan muka zama mumine na kwarai Allah ya ce wa kana haƙƙan alaina nasrul mumini ashe wannan ɗaya ce daga cikin dalilan da ya sa ba mu samun nasara me yasa ba mu samun nasara <clears throat> ba mu zama mumine na gaske ba ba mu zama mumine na gaske ba ko kuma in ce a kaina ban zama mumini na gaske ba ƙila ko kun zama in wa kaina hukunci inda yana kila majalis ne da baka iya cewa ba mu yi kaza ba sai i zama laifi an saba da tazkiyatun nafs Allah ta'ala ya ce walau qatalakumul ladzina kafaru da kafirai za su yaƙe ku lawallawul adabara za su gudu su juya baya Allah zai ba ku nasara a kansu thumma la yajiduna waliyan wala nasira ba su samun wanda zai dafa musu ba su samun wanda zai taimake su babu bi yawan kafirai da makaminsu da tattalinsu su daina baka tsoro kai dai ka zama na Allah mu tsakaninmu da ubangiji ne jama'a kun fahimta mu tsakaninmu da waye da ubangiji ne idan muka gyara tsakaninmu da ubangiji Allah zai ba mu nasara malam wane ne cikin subhanallahi wani lokaci sai ka nemi suna sai gudu ɗaya ɗaya daga cikin sahabbai teku ana yaƙi aka ce ga teku ba jirgin ruwa kuma bayan tekun nan akwai garin kafirai haka ya sa dokinsa yana tafiya kan ruwan ya wuce ya kada dokinsa ya hau bisa ruwa ya wuce saura suka bi shi gaba ɗaya sun gamsu Allah da gaske ne kuma shi suke wa aiki ba su da wata bukata tasu aikin duka na Allah ne ruwan nan na Allah ne mu bayan Allah ne shi bawan Allah ne ruwa rike mu mu tsallake kuma suka tsallake kai yau ka je ka kada mota ka ruwa ka shiga ka gani ni ma na shiga na gani yanzu sai a ce wancan mumini ne kai ma mumini ne haba mala a dai tsaya a gane waye mumini eh wa yake da siƙa bi nasirillahi? wa yake da siƙa bi wadillahi da kai da wancan da ya hau kan ruwa sahabi nawa ya rubuta wasiƙa ya jefa ruwa ce ruwa ka kai mawa na wannan wasiƙa kuma ta je eh sahabi nawa ne ya ɗauki dukiya ya jefa ruwa ya ce ruwa ka kai dukiyar nan ga mai ita kuma ta je wato mutum yana yi tsakaninsa ga Allah ya yadda da Allah yake hulɗa ya yadda da Allah yake hulɗa amma kai yanzu kana tsoron wane kada ya kore ka kana tsoron wane kada ya ma kaza bai mallaki komai na al'amarin ka ba wurin Allah ba kowa bane shi gobe kana iya jin duniyan ma bai cikin ta a kwanta da shi a tashi ba da shi ba ko a wuni da shi a kwana ba da shi ba ina ruwan Allah eh ba yadda Allah bai iya ba a nan ƙasar ne aka ce wani soja an rubuta masa ritaya an aje bisa teburi, gobe za a bashi shugaban kasan da zai mai ritaya din gobe sai shi ya mutu sai shi wance ya zama shugaban kasan wannan ba wa'azi ba ne eh yanzu wannan a duniya ya kamata wani ya fi shi sanin waye Allah eh sanin waye Allah da aikin da Allah zai iya yi ai ya kamata ya zama shi imaninsa wannan na musamman ne to amma ina da kafirai za su yaƙe ku Allah ta'ala ce zan zama tare da ku za su juya baya su gudu kuma ba wanda zai dafa masu eh sunnatallahi wannan tsari ne na Allah allati kada khalat min qablu wanda wannan ta riga ta shuɗe haka Allah yake yi walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li ta bari. tsarin na Allah bai canjawa yana na a haka ka je ka dubo tun daga zamanin annabi adam annabawan da ake da manzanni har ka dawo nan ka ga yadda Allah yake taimakon bayinsa har ka sako zuwa ga manzanmu annabi muhammad irin taimakon da Allah ya masa ka je ka bi tarihin bayin Allah shi yasa karanta labarin magabata na kwarai yana taimakawa mutum ya samu fiƙa da ubangiji to kaji Allah ta'ala ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Allah shi ya aiko manzansa da shiriya alqur'ani da wannan musulunci da addini na gaskiya kamar ka ce don me yace li yuzhirahu ala dini kulli Allah ya kawo addinin ne don ya rinjayar da shi akan sauran duk wani addini duk wani addini sai musulunci ya rinjaye shi wa kafa billahi to mu ji fa tabi'atul harbi baina illahi azza wa jalla wa adaihi ɗabi'ar yaƙi tsakanin mutanen Allah da maƙiya Allah faɗa tsakaninsu to bari ka ji yadda yake faɗa tsakanin mutanen Allah da maƙiya Allah an ta kuna sijal faɗa ne na ɗauki ba daɗi ana ganewa sijal yau kai nasara gobe in yi nasara shine sijal shi yasa da aka tambayi abu sufiyan akan waye annabi yana ba da labari a gaban sarki hirakal ko ya yaƙi tsakaninku da wannan manzon da yake cewa shi manzo ne ya ce alharbu baina na sijal faɗa tsakaninmu da shi wato doke ni in doke ka ne an gane ai kada ni in kada ka ne sijal ne yan tasiru alaina wa nan tasiru alaihi wani lokaci ya yi nasara akan mu wani lokaci mai nasara a kan shi a yakin badar annabi sallallahu ya yi nasara akan wa a kan kafirai musulmi suke da nasara amma a yaƙin uhudu wa suka yi nasara kafirai ya ce to haka yaƙi yake tsakaninmu sai ya ce mushi to haka annabawa suke a yi nasara a kansu su ma su yi nasara har su zo su yi rinjaye ka je ka duba tarihi annabi da ina ya fara amma ya aka kare ya ce to yaƙi tsakanin musijal ne yan tasirul mu'minuna fi jaulatin a wani karawa musulmi su nasara minal jaulat daga cikin wato kewaye irin aje round 1 round 2 ana ganewa ko to wata jaula musulmi su yi nasara fataqawa shaukatuhum sai a waye gari wato shirin su yayi karfi an gane ko shauka kamar ka ce jijiyar su sai ta karfi wata zdadu quwwatuhum karfin su ya karu eh wa yudalu alaihim fi jaulatin ukhra a wata jaula ta daban idan an kara sai musulmi su sha kashi faɗan musailama so nawa musulmi suka sha kashi amma waye nasara eh faɗan musailama suwa suka fara samun nasara musailama har sai da aka watsar da musulmi an buga an buga an buga daga baya kuma mai musulmi suka yi nasara so don haka haka abin yake to wannan fa yumahhisallahu ma fi sudurihim domin Allah ya hankaɗo. ya buɗo abin da ke zuciya kowa faɗan ne yake sa a ganawa ne idan da ba a yaƙin khandak ba yaƙin taron dangi na farko da aka yi wa annabi Yaƙin khandak malam sai munafiki ya zo wajen annabi sai ya ce ya rasulallah ka san gidana a bayan gari yake matata ita kaɗai ce a gida wayo Allah ba ma san halin da ayana suke ciki ba ya ta kawo kuka gidana ba tsaro kowa yana faɗin nashi gaba ɗaya suka gama Allah ya tona musu asiri Allah ce suna zuwa su ce inna buyutana auratu wa ma hiya in yuriduna illa firara ai Allah ya gama magana Allah ya gaya wa annabi in yuriduna illa firara me suke so su yi gudu idan da wannan fada bai zo ba za a gane waɗannan mutanen munafukai ne fa Allahu ma fi sudurihim sai Allah ya bankado abin da ke cikin zukatansu ashe ƙarya suke malam idan wancan lokacin an samu maƙaryata wanda ga annabin kirikiri suna ganin shi ko ba haka ba idan kai labarin annabi ka ji a yau ka yadda su sun ga annabin sun ga abubuwa da yawa amma har yanzu ba su yadda ba suna ƙarya har yanzu ba su yadda ba suna munafunci idan a wancan lokacin an samu masu munafunci yanzu me yasa ba za a samu ba kar ka ga mutum a gaban ka yana kabbara yana tsuma Allahu akbar ka dauka da gaske ki an gane ai bashi da kabbara shi malam shi yasa da yawa malam zai ce mana kai ban son kabbara ba shi na sa ka ba inda gaske kake za a gona gobe in ganka a gona eh, ka bar kabbara ka zo gona kuma taimakon da za a bayar in ga abin da ka bada duk kabbaran ma ka bari in ga aikinka malam idan da da kabbara ake gane mumini hai aiko wasu mutane da sun ci bulus ko ba haka ba to ba da kabbara ake gane mumini ba da aiki za a yi abu a ta kabbara kamar masallaci zai tsage amma mu kasa tsina na musulunci komi da ikon Allah amma ga kabbara kamar masallaci zai tsage amma ba abin da muka iya yi saura wani ya ce na ce kabbara haramun ne <laughs> eh, wani zai iya eh, a ai abin da za a je a ce ai na sani a tumala ni ba haidai mutum ya ina kallon shi ba duk waɗanda suka je suka ce zan rusa izala zan yi kaza yanzu haka ina kallon su da yawa muna muna hulla eh ina kallon su da yawa ai wane kaza ne kaza kaza shi a irin nashi tunani idan aka ce a daina wannan karatun yana ganin kamar na cutatu a irin nashi tunani bai san dan cilani bane ne kila ma Allah ya kawo mun sanadin koma makaranta in je in koma ina me in ci gaba da alifin bawun abin da zai amfane ni shi a irin iya nasa tunani kenan duk abin da za ka faɗa ka je ka faɗa na mai hali ba ya fasa halinsa je kai ta yi kar ka gaji sai dai haka za ka ƙari ko ba haka ba da baka kama hanya Allah ba gaba ɗaya wannan karatun to kanmu muke mawa yaushe za ku zo nan mu zo nan muna karatu in ba munafunci ba in ɗauke karatun da kan in kai shi nuri a wannan munafunci ne duk nan ku ba ku nake karatun ba wasu ina faɗan laifin wasu ne ku kuma ku yi dariya kyale kyale kyale ha ha ha ha wanda ya ƙoƙari Allahu akbar wannan karatun a jikin waye kamata a zuba shi a jikinmu an gane yi idan muka zauna a matsayinmu na 'yan izala ka kira mu ko 'yan ahalus sunna ko duka kira mu mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya mu gyaru mu kyautatu sai duniya ta kalle mu ta ce waɗannan mutanen kirki ne ba mu mu kalli kanmu a matsayin mutanen kirki ba duk wanda yake kallon kansa a matsayin mutumin kirki to akwai matsala akwai alamun tambaya ana ganewa ai har kullum mutum yana zargin kansa nafsul lawama alama ce ta imani shi yasa eh, wanda ya zo ya ce na faƙa hanzala ko ya ce ya rasulallah hanzala ya zama munafiki annabi ya ce subhanallahi me ke faruwa haka ya ce ya rasulallah idan muna gabanka kana wa'azi sai mu ji wani irin imani idan mun bar wurin sai mu koma mu ta wasa da mata a ta tsalle-tsalle cikin yara mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza ashe hanzala shi magana ya yi saura abin na damun su ma haka ne suka ce ya rasulallah yadda ya faɗa mu ma haka muke ji annabi ya ce ya kai hanzala shi wannan addini sauƙi gare shi sa'atan wa sa'a haka abin yake wani lokaci ka ji imanin lokacin ba da lokacin karatu wani lokaci kuma ya rauni shi yasa aka jaddada mana wa'azin sati sati wa'azin shekara shekara wa'azin kaza duk ba shi bane dan ya rika jaddada mana me imanin mu in yayi rauni sahabi yana zargin kansa kai kana tsarke ka kanka waye batacce saboda Allah kai wa kanka adalci Umar dan Khattabi ya je wajen huzaifa ya ce don allah cikin munafukai da annabi ya sirranta ma a ina suna na ya fito huzaifa ya ce ba sunanka cikin munafukai umar ya ce na gode wa allah umar yana tsoron anya shi ba munafuki bane umar dan kaddabi in ka cire abubakar ka sa imanin umar askeli da na mutanen duniya nashi zai rinjaye na mutanen duniya amma yana zargin kansa sai kai dan kana dan izala an ce maka kayi kaza ko an ce kungiyar ka tayi kaza ko kaza da kake ba daidai bane sai ka dauki gulma ka rasa kai ba littafi ka je wajen shugabanni su karanta maka ka kara imani ba kawai abin da ya kai ka har kudin mota ka biya dai dan kai gulma <laughs> jama'a ko kuna ganewa abin kawai da ya kai ka ga kashe kudin mota ga bata lokaci yanzu ranar tashin alkiyama da aka ce mutum ba zai wuce gaban Allah ba sai an tambaya abu hudu lokacinsa akan me ya ɓata shi yanzu wannan lokacin da ka ɓata ka yi wanka ka shirya ka yi tunanin irin gulmar da za ka yi da yadda za ka gyara gulmar ka biya kuɗin motan ka kai kaza kai kaza ka je kai gulmar ka dawo duka an samu awa ɗaya sai aka tambaye ka me kai a awa ɗaya nan da Allah me za ka ce ibada kai kiyamun laili ko da nahari a mutum ya faɗa da kansa me kai a wannan awa ɗaya ko wannan bai ishi ba wa bala'i ba eh wannan kadai bai ishi ba bala'i ba ai akwai mutumin kai da ka kalle shi ka san ba ta kai yake yi ba an fahimta ai ka san ba ta kai yake yi ba ka kalle ka kasa wannan wannan kuma ina gaya mutane wannan wallahi jama'a wasu abubuwan malam hassan ya zo ya tarar bai sani ba tun da kasar waje ya dawo mu ya zo tadda da nan masallatan izala da 'yan izala su ne waɗanda suka fi bamu matsala da ciwon kai a matsayinmu na 'yan izala eh a matsayinmu na 'yan izala akwai wanda hayo ba su yadda mamu mu 'yan izalan mu ne an gane ai dan agaji nawa nake da shi a gidana ni na zo zan izala na je mitin na izala duk abin da ake na izala da ni ciki na zuba 'ya'yana cikin agajin izala shin wai so kake sai na ma sujada ka yadda ni dan izala ne ko ko ya sharaɗin da ake cikawa ko ba haka ba faɗi abin da zan yi ka yadda ni dan izala ne kuma idan mutum baya izala me matsalar shi eh duk abin da za a yi sai ana gwada mutane wa'annan fa ba 'yan izala ba ne wa'annan fa ba 'yan izala ba ni na ɗauka izala neman jama'a take ashe kora take jama'a kuna fahimta bai yiwuwa halinka da jin haushinka da wani mutum kamai da shi kai kai ne izala shi kuma shi ne abin za ka riƙa koransa jama'a ko kuna fahimta izala ƙungiya ce ta me ta addini aikin kungiyar addini shine shiryar da mutane da jawo mutane ko da mutum ana ganin zai ɓace ya daga cikin hanya ta kwarai a sake kore shi domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashiru wala tunaffiru ko ba haka bane bashiru wala tunaffiru idan za a ci gaba da cin mutuncin mutane wani babu da saurare mu ba amma yau an waye gari ga mutane suna sauraron mu ta yiwu a masallacin na ko wanda shi ba dan izala bane ta yiwu a samu gashe yana tare da mu yana sauraron karatu yana sallah da mu yana komi da mu shi ba dan izala bane sai mu kore shi haka ake yi kuma akan haka aka tsara tafiyar ya kamata mu gyara zukatan mu jama'a mu zama muminai idan muka zama muminai za mu samu taimakon Allah ta inda muke zato da inda ba mu tsammani ta inda muke zato ta inda ba mu tsammani Allah ya sa abin ya kama mu. idan muminai suka yi nasara sai a wayi gari ƙarfi ya ƙaru shauka ta ƙaru sannan kuma wani lokaci a yi nasara kan musulmi Allah ya bankaɗo abin da ke cikin zuciya sai a gane munafukai wa yubtala ma fi qulubihim a jarabi abin da ke cikin zuciyarsu wa yattakhidha man sha'a min ash-shuhada Allah ya buɗe ƙofa ga wasu mutane su zama shahidai idan Allah ya kawo wani dalili wasu mutane suka yi mutuwar shahada wata babbar ƙofa ce fa Allah ya buɗe don su shiga mu a wurinmu an kashe wane da wane a wurinmu amma a wurin Allah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi bal ahya'un walakin la tash'urun wani wuri bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah yana buɗe ƙofa don shahidai idan Allah yana so ka yi shahada ko a wannan zamanin zai kawo maka sababin minal asbab kuma shahada akwai kubura akwai mai sugura amma zai buɗe ƙofa a samu shahadar <coughs> to kaji eh kuma wannan ka san haka ba zai taɓa yiwuwa ba don kuna kan gaskiya don ku ne ahalus sunna komi na ku ya tafi daidai wata rana sai Allah ya jarabce ku an yi nasara a kanku wata rana ku yi nasara wata rana a yi mai a yi nasara a kanku idan da imani ke sa kada a yi nasara kan mutum ya za a je yakin uhudu a ce a yi nasara kan rundunar da annabi yake jagoranta zai yiwu annabi ne jagora rundunar kuma aka yi nasara kan musulmi hatta shi annabi aka ji man rauni aka tambayi wani cikin sahabbai yake cewa wannan rana in an ambato uhu ya ce za zaka yawmun kullu huli talha ai wannan rana ba wanda ya aiki irin talha uhudu fa da aka kashe sama da mutum saba'in amma baya magana saba'in ɗin can ɗalha ɗan ubaidullahi yake magana ɗalha wai mai ɗalha ya yi kafirai sun ce yau dinda gayyato su aka yi haɗin gwiwa ne yau sai an ga ƙarshen annabi idan aka yi wa annabi rumfa ko ta ina arne ne ɗalha sai ya zo ya rungume su sai a koma gefe a ita ba ta kashi a lokacin da an ji wa annabi rauni jikinsa duk ya yi jini jina jina wallahi idan ka je wannan gurin filin ma daɗin tsayawa bai da shi inda aka yi faɗan ma duk duwatsu ne tsayuwa ma bai da daɗi amma haka ɗalha zai faɗa da waɗannan kafirai ya zubar da na zubarwa ya kwato ya sake zuwa ya daga annabi haka ya sa aka faɗa shi ya ci gaba da daga annabi yana hawa da shi dutse idan ya ga kafiran nan za su binne su su biyu <coughs> an sake yi musu ƙawanya sai ya aje annabi sai ya dawo a ci gaba a haka sai da ya kai annabi tudun na tsira to kaji shi sa in aka faɗa shi sahabin sai ce duk wannan rana rana ce ta ɗalha don ba wanda ya bajinta irin tashi ba wanda ya yi ga mutum saba'in nan kana ganin kabari guda mutum saba'in wannan kabarin mus'abu dan umairu ne wanda aka daddatsa shi yana kare annabi wannan kabari ne na hamza waɗannan gaba ɗaya sun tsaya sun yi aiki tuƙuru kuma sun yi abin da suke iyawa ka ji dai mutum irin hamza tun ma musulunci na makka ya ake da hamza eh? wani da ya zo yawa annabi abin da ya masa hamza ya dawo daga farauta ya ji labari aka kare ya ɗauki abin da ke hannunsa na kere ya kwala ma wannan kafirin a kai jini ya zuba idan ba hamza ba a makka ba wanda zai yi haka ya lafiya amma yau sai ga hamza kwance to mu haka yaƙi yake yau ka yi nasara gobe a yi mai nasara a kanka kar ka ɗauka don kana kan gaskiya a'a ni ne ahalu sunna ko mis a'a akwai da za ka yi nasara akwai da za a yi nasara a kanka musan wannan walakin na aljaulatan nihaiya sai dai karawa ta ƙarshe labudda an ta kuna li auliya illahi azza wa jalla masoya Allah suke nasara a karawa ta ƙarshe wal aqibatu fid dunya wal akhirah lil mu'minina wa hizbillahi al muwahhidin to kaji ƙarshe mai kyau a duniya da lahira na muminai ne da kuma rundunar Allah masu ta Allah lamma hadathatil hazimatu yau uhudin to kaga ma karatun yanzu randa aka samu karyewa ranan fada na me na uhudu wa dhanna nasu anna hadhihi akhirul jawlat kowa yana tsammanin daga wannan an gama dama iya musulmin kenan yau kuma an ɗebo su gaba ɗaya an zo yakin uhudu Ga shi kuma an gama da su sai ana tsammanin cewa shi kenan an gama da su tunda kowa ya watsi annabi yana kiran mutane amma ina duk sun watsi kowa ya watsi illa ku ba su da yawa wa annal muslimina lan taquma lahum qaima a zaton wasu mutane wa muminai ko musulmi ba za su ƙara motsawa ba Allah ta'ala ce a a kada khalat min qablikum sunanu irin wannan ya faru irin wannan abin da ya faru ya faru kafin zuwanku an gane irin wannan tsarin to ya faru da wasu kafin zuwanku fasiru fil ardi ku ci gaba da yawatawa a bayan ƙasa eh fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku je ku ga ya ƙarshen waɗanda suke ƙaryata Allah ya zama suna samun nasara daga ƙarshe zaka ji an ce an yi nasara a kansu ya aka ƙare tsakanin annabi Musa da Fir'auna ya aka ƙare tsakanin annabi Hud da Adawa ya aka ƙare tsakanin annabi Nuhu da mutanensa ku je ku duba kaifa kana aqibatul mukaththibin ya ƙarshen masu ƙaryata Allah yake zama fal hazimatu yawma uhudin la yumkinu an takuna akhiral jawlan don haka karyewa da aka yi a ranar faɗan uhudu bai yiwuwa a ce wannan shine ƙarshen karawa da aka yi fa sunnatullahi azza wa jalla tsarin Allah a ban ƙasa fi ibadihi dangane da bayinsa an takuna al-aqibatu lil muttaqina ƙarshe mai kyau na masu tsoron Allah ne wal halaku wad damaru lil kafirin halaka da rugujewa yana can wajen kafirai wallahu azza wa jalla qadirun ala ihlakil kafirina Allah yana da iko ya halakar da kafirai wal mukazzibina da ainihin makareta kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce walau ya Allahu lan ko lan tasara minhum lan tasara minhum da Allah ya so da ya nasara a kansu wannan walau ya sha'u ne ko walau sha Allah a duba dai haka ne yauwa ina son a duba ayan nan ina alaramomi eh walau sha Allah walau ya sha aba jama'a tayyib a dai duba mana ayar haka take an saki to shi kenan. da Allah ya so lan tasara minhum da ya nasara a kansu me yasa Allah bai kashe kafirai ba ya bari musulmi da kafirai a gwabza me hikima sai Allah ya ce walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'di don Allah ya jarabci bangaren ku da ainihin bangare su fito ku fito a lokacin da aka fito ana ake gane masu imani lokacin da mutanen can guda uku duk kun san hadisin suka zo suka gaya wa annabi gaskiya ya rasulallah lokacin da za ka yaƙi mun ƙi zuwa ne kawai saboda kasala ba haka suka yi ba suka faɗi me gaskiya hukubar da Allah ya musu kaɗan ce waɗanda suka ƙi zuwa don kasala amma saura da suka yi ƙarya fa waɗanda ba su je ba sun fi saba'in fa suna fa yawa jama'a amma saura sun wa annabi mai ƙarya kuma Allah ya gaya masa ƙarya suke yi ko ba haka ba amma waɗannan uku da suka faɗi gaskiya sai Allah ya musu yar uquba a duniya kuma ya yafe musu wayancan da aka bari da ƙaryarsu suna cikin me suna cikin bala'i jama'a mun gane wannan wanda ya faɗi gaskiya dubiyar da ya ƙare don haka in Allah ya so da kansa zai yi aiki kuma yana yi walakin liya baluwa ba da kun bi ba an ya tarabba shabul musulmi ala thikati bi nasirillahi dole ne matashi a tarbiyyance shi akan amincewa nasara Allah wal yaqinu bi wa'dihi da kuma samun sakankancewa da alkawarin Allah kama tarabba sahabatu kamar yadda dai sahabbai suka ainihin tarbiyyantu akan haka hatta danat lahumul mashariq wal magharib har sai da gabas da yamma suka dawo hannunsu gabas da yamma suka dawo hannunsu ka je ka karanta tarihin futuhat al-islamiyya yadda muka ta buɗe gari irin wahalar da aka sha kafin aka ciwo gari kaza da wahalar da aka sha ai mu yanzu mun samu abinci ne a dafe wa nazarar khalifatul muslimu khalifa musulmi zamanin harunun rashid an gane ko yadda garuruwa musulmi sun kwace kusan kaso biyu da rabi na duniya lokacinsa musulunci yana hannunmu al'umma tana hannunmu lokacin mu ne super power da ya duba ya ga faɗin mulkinsa da faɗin inda yake jagoranta ga abin da ya faɗa nazara ila sahaba ya kalli wato gizagizai a sama faƙala ya ce amtiri haifo ta sha'ina ya kai hadari duk inda ka soje ka zuba ruwanka ana ganewa ba dole sai an yi ruwa a nan ba amma abin sani sakamakon ruwan fasaufa ya ci harajuka ko harajuki ya ke sama je ki zubar da ruwanki inda kike so kuɗin da aka samu na noman a hannunmu zai dawo ai kaga wannan ya yarda da Allah ana gane ai ka ji magana da yake yi duk inda aka yi ai malam sai kaga yadda ake cin abinci a Saudiya abin yana bani mamaki ayaba ta gaske eh ai anan ayaba za ka gani kamar ta yi zazzabi <laughs> a tattame amma can ayaba za ka gani lafiyayya haka za ka gansu abinci na gaske mutanen nan ba sa noma kana tafiya cikin sahara tsakiyar kwaleliyar rana dajin ma ba ciyawa to kaji amma ba su cikin yunwa da ido na an kai ni inda ake ake ake ɗiban kayan cikin raƙumi me ake sa abin nan ka tafi da kwashe bola haka take kwashe kayan cikin raƙumi kayan cikin tunkiya da, saniya a zubar a bola haka ne ina kallo na tsaya haka ina kallo wallahi jama'a don me na tabbatar a nan demu inda muke najeriya wallahi wani sai wata guda gidansa ba a ci kayan ciki ba haka ne ko ba haka ba eh ba ma kayan ciki ba wani wallahi rabansa da kayan ciki tun sallah wallahi jama'a ba sa cin kayan ciki bola suke kaiwa wannan akwata kuma mutumin mu dan najeriya haihuwar can ne shi ya kai mu a ce raƙumi za a yanka shi an girmi a ta ja wai mahauci yana ja wannan yana duka ina yadda yake daga mota injin zai ɗauke shi ga mai yanka can haka injin zai ɗauke shi yana tafiya da shi har ya kai shi gaban mai yanka a ɗaure a saukar da shi cikin mutunci a yanka shi cikin tsari in an gama yankawa ga likitan da gwamnati ta kawo sai ya zo ya auna naman nan in ya cancanta a ci ba matsala a ci shi ko likita bai karɓar cin hanci domin me gwamnati ta biya shi zai duba nama in ya ce kwandem wallahi sai bola in ya ce a ci za a ci an riga an yanka idan ba zai ciwu ba mai nama ya asara in zai ciwu ya dauna naman shi ya sayar wannan abu ne da na gani eh eh ai mu mu dai samu a tsikatu bai nasirin kar mu ɗaya ba tsammani ana ganewa jama'a kada mu ɗaya ba tsammani me nake so in kawo mana mu ga noman ga kiwo ga yunwa su kuma ba noma ba kiwo ga ƙoshi ba yunwa ba ma alamunta tsakani ga Allah wanda ya tashi a wannan ƙasar ina ganin in an zo ana karanta allazi a tsabahun min ju'il kawai don dai ƙur'ani ne ya yadda amma ba lalle ba ne ya fahimci me ake don bai san ju'u ba bai san ju'u ba khaufu ma bai san shi ba ka yi tafiya tsakar dare ƙarfe biyun dare muka bar jidda zuwa madina tafiya kusan awa biyar a mota Karfe biyun dare kai yanzu karfe biyun dare in ba dole mutum ko baban shi ya rasu zai ba hanyar kaduna ai ya haƙura gari ya waye da eh, ko ba haka ba saboda ba me ba tsaro sai tsoro ba tsaro wallahi jama'a abubuwa da yawa na gani abin al'ajabi kuma ba karo na farko da nake gano wani abu amma dai ka je ka yi wato keke da keke amma a nan gurin hatta hanjin kaza ake ana ci mutum je yana cin kan kaza ya za a ci kan kaza ai sai mai wuce wallahi jama'a Allah ya gyara zukatanmu mu ma Allah ya kawo mana sauki kowane fanni ka taɓa shi yasa musulunci ya yi eh ya eh, ni bai iya cin fara ba ina dai gani ana ci wallahi duk yunwa ce yunwa ce to kaji yunwa ce cewa ya yi wadatar da Allah ya yi mana ruwa ya je ya zuba inda yake so amma haraji abinda za a fitar na haraji zai dawo gare mu ya yadda cewa Allah ya ba da wannan ƙarfin, abinda zai sauka na sakamakon wannan arziki zai ji inda ya je zai dawo inda muke ina ma za mu samu irin wannan imanin gaskiyar magana shine ba a samun imani da tsarkake kai duk mutumin da yake kallon kansa shi mutumin kirki ne saura ne ba mutanen kirki ba da wuya shirya ko dan izala ne kai ko ba ruwanka da izala in dai kana ganin wasu a bace kai a shirye malam ka samu matsala amma in kana kallon kanka kai ne a bace kana neman Allah shirya da kai kai ba na kwarai ne to insha Allah za ka ɗoro akan hanya Allah kana ganin duk wahalar da kake na ibada Allah bai karɓa ma ila ma Allah bai karɓa ba wani fa zai je aikin haji har ya dawo yana addu'a ne Allah ya karɓi ibadar da ya yi yana kuka ya Allah ibadar da nake ka saba wahalar banza nake ba yana roƙon Allah ne karɓi ibada amma mu yanzu fa mutum yana sujada yana yana umara yana haka wai yana gaya muku ne gani ina wa Allah sujada eh mutum yana dawa fiye na ɗaukar hotar kansa wallahi akwai wuraren da zaka tsaya idan kana da kunya ba za ka ɗauka hoto ba wallahi in dai kana da kunya wallahi ba ka ɗauka hoto a wannan wurin tama ga mutane da je ma da mai bidiyo yana yi gawa na yi ruku'u gawa ne lokacin da ya sujada gawa ne lokacin da yake kaza gawa ne ce ikon Allah la ilaha illallah wannan Allah yake bauta ko ko mutane Allah ya gyara zukatanmu to za mu tashi wannan gaba wadda take hassasa kuma wanda na ce za mu iya duba wani abu a kai ita ce gaba da take magana akan sanin civilization islamic civilization kuke jago? Eh? yawwa na san ku ne tura wayewa hadara islamiyya insha Allah sannan da kuma makirce makircen yahudawa wanda yau ma daga cikin matsalan mu rashin sanin wannan makircin ana ganewa Allah ta'ala ya kwato mu allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh